القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب وغافل الكلم الطيب من أتكم الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق للولد ذكر عند سكيد علاقة علاقة دهي هو وكما ذكر عند أكيم يارو باين أن هيفيش ونقاد سنة لأبا سنة tun daga yi masa addu'a tun daga addu'an nakuda kamar yadda muka faɗa har zuwa a haifi yaro har zuwa sa masa suna duk waɗannan suna da alaƙa da shi وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم hakika ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kira ɗansa da matarsa da Mariyatu Kibtiyya ta haifa masa radiyallahu anha ya kira shi da Ibrahim hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da safe ya ce ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم da daddaren nan an haifa min ɗa kuma na samu sunan babana Ibrahim alaihi to shine Ibrahim Allah madaukakin sarki bai sa bai daɗe a duniya ba ya rasu rasuwarsa ta dace da ranar da aka kishewar rana sai mutane suka ce in kasafat shamsu bi mauti Ibrahim manzo sama yazo yayi hudu ba yayi musu wa'azi cewa ba sanfi a musulunci wa ibrahim ibn abi musa sannan manzo sama ya kira dan gidan abdullahi ibn qais abu musa al-ash'ari shi ma ya sa masa suna ibrahim wa abdullahi ibn abi talhata sannan da abdullahi dan abu talhata al-ansari abu talhata al-ansari shi ma an masa haihuwa a kusan wannan lokacin manzon da sun sama ya sa ma dan suna abdullah wal mundhir ibn usayd sannan usayd ibn hudayr ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallama wanda ba babbalan sare sannan eh, ɗansa yahya yana da ɗa yahya a lokacin eh, sai ibn hudairin karamarsa ta bayyana yana karanta alkur'ani mala'iku suka zo wajen yana karatu waje na haske doki kuma na zabara ga ɗansa Yahya a kwance in ya shiru sai doki ya tsaya kuma sai ya daina jin gaske ya daina ganin haska shi sai ya ga doki yana ta matsawa wajen ɗansa Yahya gashi kuma an shimfiɗar da shi shi kenan sai ya tsaye da karatu da ya tsaye da karatu zuwa safe ya je ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo labari manzo suna ce tilka mala'ikatun hadarat ce mala'iku ne suka zo da ka ci gaba da karatun nan to da mala'ikun nan sun kai har safiya kuma da mutane sun gan su ido da ido Usaid ibn Fudayl to ɗansa lokacin aka haifa masa ɗa manzo same manzo Allah sun ya samu suna al-munzir eh, sannan shine Usaid ibn shi shine wanda ya faɗi wannan yaba ya bi gidan ya baka ya ce ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr a lokacin da aka saukar da ayatu tayammu bayan an fita eh, aka je sarkar na na Aisha radiyallahu anha ta bata ashe tana a karkashin rakumi ƙarshe sai da aka aka aka aka aka taimama aka saukar da ayat taimama aka tashi za a tafi ana tada rakumin na na Aisha an ha sai ga sarkar ta a karkashin rakumi ne Usaid ibn Hudayr ne ce ma hi bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakr gidan sayyidina abubakar ba wani abin da zai faru face sai Allah ya sauka da aya a game da su kaga shine wannan to dan sa al-munzir manzo sama ya sa masa suna al-munzir qariban min wiladatihi dukkanin su haihuwar su ta zo kusa da Ibrahim dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Ibrahim dan gidan Abu Musul al-Ash'ari da Abdullah dan gidan Abu Talha al-Ansari da almunzir munzir dan gidan usul ibn hudayr dukkanin su kusan lokaci da aka haife su kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sa musu suna aka sa musu waɗannan sunaye to da kaga duka waɗannan sunayen da aka ambata mana sunaye ne masu kyau وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فأحسنوا أسماءكم أكشي ما أيتي صلى الله عليه وسلم يا kura na gobe alkiyama kowa za a kira shi ne da sunansa saboda aka kyautata sunayen hadisin yana da raunin sanadi isnadinsa yana da yana da rauni al-imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin kitabul adab babun fi tadhir al-asma'i babun da ke bayani kan fikihu al-imam Abu Dawud rahmatullahi alaihi canza sunaye haka imamu jarumi ya rubuto shi haka imamu ahmad ya rubuto shi a cikin musnadinsa amma dai sanadinsa mai rauni ne eh, sanadinsa mai rauni ne amma dai duk da haka istinasan bil hadith sa suna mai kyau babban abu ne domin maza sama a aikace ya canza wa mutane sunaye wanda sunayensu ke da wata ma'ana mara kyau ko kuma sunan da zai nuna wani alfahari alfahari ko nuna isa ko tsarkake kai to manzon sama ya rika canza wasu sunaye kaga fa ahsinu asma'akum din kenan sannan an zo an sa sayyidina ali radiyallahu anhu ya sa madansa suna ha manzon sama ya ce abul ah, huwa alhasanu sunansa alhasan sunansa kyakkyawa kyakkyawan hali kyakkyawan halitta hmm? aka sake haihuwa al-Hussein ya ce mai ma za su bai tumu ya ce sunansa har akwai ruwa ta zo aka ce ya ce masa mur daci hmm. ka san yanayin ɗabi'ar mutum na bin sa a wasu abubuwa manzo sun ya ce bal huwa al hussein sunansa mai kyakkyau haka hmm. kai tasgirin al-Hasan aka za masa al hussein to manzon sama baya son sunaye waɗanda suke makaru sunayen da ba su da ma'ana mai kyau sannan manzon sama ya rika fa'alu arashi neman arashi da sunaye masu daɗi lokacin da aka je za a yi sulhu daibiya sahal ibn am, tu abinda ƙurin sha suka turo shi manzon sama ya ce ya sunansa ai ya ce shine sahal manzon sama ya ce idan sahula amruna ce tun da sunan ka sahal muna fatan da izinin Allah al'amarin mu zai sauki kaga shaha mai sauki ko saukin ma ga ke daya ana son a kyautata suna ka haifi ka sa masa suna mai kyau eh? ba wanda suke zuwa kuma su je su browsing ba sai su browsing ne su gano suna wani wasu sunayen indiyawa ne gumakan indiyawa sai je ka ga an sa ma yaro suna wani afara ko wane ne irin waɗannan suna ban faci ka a sa afara ba amma za ku ji bayanin afaran ai a nan gaba ذكر مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال السماء إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن lallai sunayen da Allah ya fi so a cikin sunayen ku Allah mabuwayi da ɗaukaka shine Abdullahi da Abdulrahman in ka haifi da sa musu suna Abdullah in kana kuda ka samu suna abdurrahman waɗannan sunaye ne waɗanda suke masu albarka sunaye ne da aka abbada su zuwa ga sunayen Allah waɗanda suka zama su ne aslani min aslani li asma'illah al-husna amma ibn qayyim a cikin madarij as-salikin yace duk wani suna na Allah to ma'anarsa na wasasuwa ne zuwa ga Allah da al rahman shi yasa Allah ma da ya tashi ce qulidu Allah aw idu Ar-Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna wannan sunaye ne masu girma akwai hadisi da yazo cewa inna habbal asma'i ila Allah ma ubbit wannan isnadin sa ne rauni ne ma ubbit sunan da aka ce Abdul kaza Abdu kaza Abdu sunan Allah riwaya tana da rauni amma wannan ita ce riwaya tabbatacciya daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Abdullah da abdurrahman وعن أبي وهب الجشني رضي الله عنه قال قال رسول الله تسموا بأسماء الأنبياء وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وحمام أقبهها حرب ومرة رواية akwai akwai akwai malamin qayyim ya hada riwayoyi ne ba ɗaya ba saboda haka daga cewa ta san sammo bi asma'il biya bai inganta ba riwayar bata inganta ba amma daga wa inna a al-asma' ila Allah in kullu ga zaku ga wacce riwaya ce kusa tasammu bi asma'il biya kusa sunayen annabawa kusa ma ƴaƴan ku sunayen annabawa alal aqalli mun sha faɗa cewa fiqhun sa suna akan kalli abu biyu ne ko dai al-ma'ana yutabarraku bi ma'na al-asma ko bi ma'ani al-asma sannan wa yutabarraku bi tawarikh al-asma ay bi tawarikh ashab al-asma al-musammayna kenan ko wannan da aka sa masuna to annabawan Allah madaukakin sarki yutabarraku bihim ana neman albarka da su in ka sa ma ɗanka sunan wani annabi to kana fatan Allah madaukakin sarki ya sa ne ya samu albarkar wannan annabi sannan ana neman albarka da ma'anar suna eh, suna mai ma'ana mai kyau ko da bai da wani tarihi na wani babban mutum annabin Allah ko wani babban waliyin Allah to ma'anar sunan ake kalla sai a kalli ma'anar idan ma'anar tana da kyau akwai falo a ciki Eh, ana ana fata da ita da da ma'anar to sai a ta yanzu ka ga irin su mubarak mubarak ka kai tsaye ba za ka ce ga wani daga cikin eh, gabata can ko annaba sunan shi mubarak ko to amma ka ga ma'anar tana da kyau mubarak mai albarka wanda ake fatan alkhairin sai kada uwa shine mubarak wa inna ahabbal asma'i lillahi azza wa abdullahi wa abdurrahman sannan sunan da Allah madaukakin sarki ya fi so shine abdullahi da abdurrahman wacce dai riwaya wa asdaquha harifun wa hamma sannan sunan da ya gaskiya akan mutum in aka sa mai ya bi shi shine harif sarkin noma harif daga alharfu ismul fa'il ne na alharf عارف وهمام سنن ده سركين همة سوال ان همة سوال ان سنان سوكار من اكا سامن متن سكن بيشي شنو افضقها ان سكبي سي سيزم سيني غسيا اكن سن اكا سامن سونا سي زما منو من سوكار من wanda bai san kasala ba ke wa aqbahuha harbun wa murrat wa murra sannan sunan da Allah madaukakin sarki baya so ya fi kin sunaya sune harb yaki kutiba alaikum alqitalu huwa kurhu liyakum wa kafa Allahu almu'minina alqital eh, harb yaki amma kaga wata kabila sunanta ne sunanta sunan ƙabilar salim banu salim manzo sama ya kafa ya musu addu'a da sunansu aslam kai ba salim ba banu aslam ya ce aslamu salama Allah tun da wannan ƙabilar sunansu aslam waɗanda suka fi kowa kuɓuta da zaman lafiya to salama Allah Allah na zaman lafiya da su Allah ya kuɓutar da su wa ghifarun ghafara Allah laha su kuma banu gifar su abu zarni gifari su kuma Allah ya gafarta musu amma akwai ta ƙabila ita kuma sunanta usayya usayya sunan ƙabila, kabilatu usayya sai mutum ya ce wa a asatillah wa rasulih su ko ƙabila usayya sun saba ma Allah da manzansa kadin ko da ya da kake haifi da aka samu suna harbi hmm? tun larabawa idan suna da sunayensu sunayen larabawa in kana bi za ka ga akwai irin wannan aludan a ciki babban malamin lura al-imam ibn durayj mai wandan lura ko dan durayj mai wandan lura to haka ne fa ai haddin riga yake da ita da al ta lura to yana da littafin sa al-ishtiqaq mujalladi ɗaya ƙatoto ya kai shafi wajen ɗari takwas yana fassara sunaye ne na larabawa da asalin sunayen da me yasa larabawa suka sa ma ɗansu wannan sunan za ka ga wasu sunayen za ka yi kamar na kai a wajen ka sai idan ce mutum asal wasu ka ji an ce kila to su larabawa a iya iliminsu a lokacin in suka sa ma 'ya'yansu wannan sunan suna yi ne a matsayin dabbar da irin halin da irin gudunmu da take ba shi ke nan sai mutum kana jin arnabu a cikin sunayen ‘ya'yan laraba arnab arnab saboda arnab mai zai ma balarabe amma asad sai ka ji asad asad gaya a cikin nasabar nana khadija radiyallahu anha kakanta sunan shi asad in ka ji ana imrul qais al qais ay al asad imrul qais ay rajul al asad ست لاقة كتير سنو مير سنو مير هذا تزبير من من مير وحق ذاك يتجن سنو أنس ابن جريد رحمة الله عليه هنا قصة غاينة شيء ودليل من ديتا سقسام أنس إغوى من سنو أنسينا يشيني وانا وغير وغير النبي صلى الله عليه وسلم الاسماء المكروهه الى اسماء حسنه ما زال سما يا wanda ba a son su zuwa sunaye masu kyau faghayyarat mabarra ila zainaba ya canza sunan barra ba makruhi bane wannan suna shi akwai nau'i na tazkiyatun nafsi a ciki barra kuma sannan za a iya afikun barra ta ce la kaga fi asiya ke in lam takun barra fa hiya asiya bi sad la bi si asiya mai sabu bil aini was sad عاصية جد برا شو برا مي يوان اه في من سمي تنزع ما تسكنا سامة تسكنا زينب سامة تسكنا زينب وغير اسم حزن إلى سحب شي كما نسكنا شي داموا في من سمي تنزع ما تسكنا سحب صوتي وغير اسم عاصية فسماها جميلة manzon sama ya canza sunan asiya mai taɓo sai ya sa mata suna kyakkyawa jamila so daga wasu kamar suna jin jamila ba suna bane na asali jamila suna ne mai asali ga zan sama ya sa da kanshi jamila hmm? rasma وغير اسم أسرم إلى زرعة ماذا سمى يتنزل Asram أسرم أسرم شيني an girbe shi. Asira. Asira. shine a girba sai musu mai ce sur'a shuka ne shuka wasan ma abin nan silman sannan su mai canza sunan har ya mai da shi sil zaman lafiya وسمى المضطجعة المنبئسة مزون سلمة يتشي كل أكشين ليك مسلم يتشي آه المنبئسة mai tashi ne ba mai kishin gida kullum a ce mutum na kishin gide kaga an samu damuwa sai kace ban shanu wa samma ardan yuqalu laha afra manzo sama ya canza sunan wata ƙasa da ake ce mata afra sai ya ce mata ne khadira afra ni afra ita ce kasa da take busasshiya ta zai zo suna cewa afra shine da na ce muku afara afaran nan da mutane da su zuwa su je su yi internet su je su yi browsing wai google ne zai sama ɗanka suna kasan za a samu matsala wa sha'ab dalalati sannan wajen da ake ce mushi shi'ab kai shi'ab dalala hanyar bata shi'ab hu sammahu al huda sai mutum ya ce a hanyar shari'a ce كاجا هو وظيفة سونا وزن أزاهية سنة تبقى شعب الضلالة مظلو سلام إن الله يكن من دعك ساعة ساعة جهنم غوت جمع قدوسي أساء لجنة غوت كوي أساء كردوس غوت شيكي هو أساء سلك سبيل غوت أي فيها تسمى سلك سبيل إرسونا إن الحاجة أنشي وأنسام مثل التي كندها ana yaƙi a afghanistan wai malamin na zazzaga a hudu bashi to kamar yadda ake barin wuta a kan da saboda haka su ma sai a samu masallacin a duk ba daidai ba ne kowane masallaci ne a canza mishi wannan suna ana yaƙi a waje bagadaza a kojin da aka taɓa sa mishi bagadaza lokacin bagadaza na shin wuta sai aka samu wani waje shi ma bagadaza ba daidai ba ne ba sai ga wajaje nan masu kyau ta hmm? tan'im ma Ba mala ibn al-mulaqqi rahmatullahi alayhi yace su wajen da aka ce masa tan'im wani waje wannan da wajen da man sama yace nana ashi ta je ta dauka minta na umara yace ɗan uwanta Abdulrahman ibn Abi Bakr anhu ma ya kai ta to waje ne daga baki ɗayansa komai nasa na da alaka da ni'ima akwai wani wata ƙorama a wajen suna ce mata nahawun ni'ima a wajen sunan suna ce mata ƙoraman nahawun ni'imati sannan akwai wani akwai wasu bishiyoyi su kuma ana ce musu ashjarun na'i a wajen duk wani abu da ke da alaka da wajen yana da alaka sunan shi ni'ima kawai sai balarabe sai ya haɗa sunan wajen sai ce kawai tallafin eh, kawai mahuta wa banu ziniyati sammahum banu rushdati wasu da aka ce ƴaƴansa na sunansu ba banu ziniya maza su ne ce a banu rushdati ƴaƴan shari'a kaga duk manzo ba baya sanya da suna hatta sunayen abubuwa ko akwai kace kaka samu ta sunan banza ka samu wani sunan neman albarka na Hausa sai ka sa mata hmm? so je ka samu kaza sai ka sa mata suna fikakkiya ka ga da damuwa hmm? sai ka samu wani suna mai kyau mai ma'ana mai kyau sai ka sa mata hmm? Allah taimake mu to gane wannan yana da tasiri ba a san fassara sunaye ba a san fassara suna. la akwai ƙa'ida sai to al-asma'u la ta'allal amma dai wannan ka'ida ce da take da damuwa to ai tunda ana fa'alu da ita da sunayen ta ga to Allah sukan faɗi wannan ne in sun zo tattauna kan sunan Lut alaihi salam me yasa sunan ya zama Lut sannan kuma mutanensa abinda suke aikata na sabo sunan ya kama da shi to shine sai su kawo su ce al-asma'u la tu'allam sunaye ba a cewa dan me aka samu mutum su to ka'ida ce wadda take da mahallinta maksusa ce ba ka'ida ba ce amma al-asma'u tu'ammil mun Allah shi taimake mu